I don't know why women have so much ego and advice for my sisters. Please, when you come in, make sure you share the program very quickly, inshallah. Character and conduct you appreciate and you really want him for the sake of Allah, go to him and ask him to marry you if you want to marry him. Tell him, no need to be ashamed of it. You will not die if you do that. Propose to him, ask him to marry you sincerely for the sake of Allah. please, let's do this. I don't know why women have so much ego and. Okay, um, in duba wannan post, wannan post, nkuka duba shi wata sister mu ne ta yi magana. Ta ce wai if you see a man whose character, whose character and the deen is good, go ahead and approach him, propose to him, There is nothing wrong with it. But a lot of people make some comments, people who don't know. Whatever you do in Islam, you need to have ayah on it, or you have a hadith, or you have the what? What the scholars or the sharia of Islam says. You cannot just justify something or just talk about something without having a what Islamic knowledge about the, the thing that you are doing. So uh, as a Muslim, uh, we the Muslims, whatever we do, we need to have a quantity of what, what, what do you call it? evidence on whatever we do. We have a Sharia. It goes about that. So, kamang motung, kamang namachi, tagan namiji, tagan shi, da ta yi ta propose shi propose namiji ba. So she mu back to Quran and Hadith. What, what happened? ba mu samu magana cikin Qur'ani ba then we go to the what the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ka duba nana Khadija nana Khadija manzo sallallahu alaihi wasallam na mata aikin raguna haka hadisi yazo yana mata aikin dabbobi ne to da nana Khadija <clears throat> ta gan kaman akwai alheri ita Allah ya gwada mata akwai alheri tare da manzon Allah kuma mutumin kirki ne kuma bai da tuca a cikin kasuwanci what did nana kadida ta yi ta tura wata ne ta te ta gaya da manzon Allah kaman ita tana son shi ko da yake yana mata aiki ta gaya mai ita tana son shi da aure she suka yi aure manzon Allah kuma shi ma ya amince she suka yi yasa she nan malamai suka ce tunda muna da hadisi da ke gwada nana Khadija ita ta gan annabi ce tana son shi manzon Allah kuma ya yadda suka aure to wannan hadisi tabbaci ne ke sa in na mace tana nan ta gan namiji da take so ba laifi bane cikin addinin musulunci ta approach shi it is not haram and also it is not a crime in Islam as far as muna da hadisin na na Khadija but the fact is or the what, what happened was mata in general su Allah ya yi su ba su ne suke propose da namiji ba namiji ya kamata ya ta propose da namace naturally this is how God created women mata in natural in nature mata suna jin kunya ta je ta ce da namiji tana son shi ko da tana son namijin nan tana kallon shi she feel shy this is natural about women she can't only few of them within uh, about 100% of them, only 1% can do that. In natural, mata ba su su ta yi ta gan namiji tana so, ba ta san da ta yi ba, har ta kare namijin ne ta yi aure yana mata ciwo, don ba ta fadi mai ba. Ka fahimci ko sa mata in natural, that is how they are. Kuma na mace in tana son abu, ta ce maka wani take so, to wallahi ka bari. Kamar namiji, koya na mace take son ka, hal ka gan maza kuma na binta wasu na son ta hali dai kai ta gani take son nan don worry about the men at the back kai dai worry about kai da ita domin na macen tana son ka ba ta damu da wani namijin duniya ba kuma this is natural but the fact is mu maza kuma ba kowane namiji ba majority of mazan zamanin ga especially musulmai maza zamanin ga na zangontaka su suna da matsala in na mace ta ganshi ta ji dadin shi tana son shi da aure she ta gani ta propose mai shi yana mai kaman ba na macen nan ta yi gwaino ne ko kuwa ba mai son ta ko kuwa ta yi cheap she yasa tunda ta yi cheap ne shi kuma bai so bai zuwa ya rufa mata asiri kaman waninga? ga ta ce tana so na ya kamata da kai Randa na mace ta ce maka ni ina son ka wallahi kai ma sujada ka gode da Allah Domi, you are one in the million. Why? Because naturally, women are not like that. In natural, women are not like that. Taga maza da yawa. Ce ta ignore su. cheta ta zo wurinka You are one in a million. One in a million. Because naturally, women don't do that. You need to know, you need to know this in your head. In your mind. You need to know this. So, na mace cheta la sunka. son ka. Ba wannan ke she is cheap ba. na mace ta ce tana son ka ba wannan ke gwada nobody like her ba na mace ta ce tana son ka ba wannan ke gwada eh, eh, nobody want her ko anything ba no wannan na gwada wannan ita ta gan abin da take so ne from the thousands of men kai ta gani take so so kai nan in ma ba ka son ta kar ka ka sama na base ko unguwanku ko ka kai fadi da mutane kana girgiza kai kana yawo kana gwada kanka wallahi yariyar ta bani skola wallahi tana so dawo da baka son ta nan ya kake zuwa kana yawo kana fani kai wawa ne eh kai wawa ne domin kai one in a million ne one in a million ne shi yasa kai wawa kenan baka son ta ta ta propose ka ce baka so da kai baka son nan leave alone kaka fadi da kowa kaka yi gangariya kaka kuma duba shi cheap because naturally women don't do that but nan malamai suka ce as far as nana Khadija ta yi ita da manzon Allah ko baba ne ko umma ne ko danwa ne kai ka gan wani alheri da namiji kana da diya na mace baka wait you don't have to wait go ahead very quickly ka ce da miji yaro samarin nan ga diya na dan baka domin kai ka ga alheri daga wurin the same thing ki kuma na mace kin ga namijin nan kila son shi There is no shameness on that. It is not haram. It, is, it doesn't got nothing to do in Islam. Even when you do that, you follow the sunnah of Rasulullah. That is a sunnah too. That is the sunnah. Because Rasulullah did it. You got more word on even doing that. But uh, in kikate te namijin kikila jin kunya ne, kika Ni pointi na duka wurin mazan nani Wasu mazan na wawaye ne. In na mace ta ce ba, ta kace kana son ka in ma baka son ta ka zama kaman friends kula fira guda guda amma kaka ignore ta kamata kaman abu ka bani ta feel bad but wani namiji shi agwagwa ne da na mace ta ce tana son shi ta wai ta bashi scholar she ta yawo yana fadi wallahi yariyan ma wallahi ta yi cheap ba ta son ba ba bai son ta shi ta ta zo take son shi kaza kaza wannan nan duka namiji shiriri ta ne da kai ba ka san abinda kake ciki ba eh kai ba ka sa abin da kake ciki ba ke amma namiji mai hankali wannan ya sa abin da yake ciki in na mace ta zo ta propose mai bai damun kanshi da bai kanshi da wadanga abu ma bai son ta ya san ways da yake dai ta yi yana fira da ita guda guda he knows how to handle that until ita da kanta ko kuwa just tell her the truth oh you know what ni gaskiya eh, kala da mata da zaka aure ko kuwa kai baka iya ka kara mata ko na mace kikila na kika ga namijin ma ya yana da mata mata biyu ne ko uku ko guda ne if you like him tell him aure namiji shi yana aure uku uh, fudu ne ai there's nothing wrong with it there's nothing wrong with that so jama'a wangan gaba wani magana dogo bane ina kallo lokacin sallar la'asar ya kusa daga nan kasan saudiya da mu tashi mu je masallaci mu je mu yi sallah Allah muna roko ya karba muna